manzan Allah yaya menene ake ɗibawa a cikin maniyin namiji menene ake ɗibawa a cikin maniyin na mace a haɗa halitta ɗan adam ya halitta a tunda ana ɗibawa a na uwa ana ɗibawa a na uba to wanne kaso nawa ake ɗibawa a na uba kaso nawa da me da me ake ɗibawa a na uwa kaga wannan in ba da wahayi ba ba za ka iya ba da amsan nan ba ba irin yanzu da turawa da kwalba da su meme ba aka dinga bincike wannan magana wajen shekara dubu da wani abu ne in namiji ne a cikin ruwan maniyin nan ake cire kashi kamar yanzu bari muku bayani yadda za ku gane yanzu idan ka ɗauko ƙwayan masara ɗaya in za ka shuka a gona ku kalli ku ji kalli magana nan da kyau in ka ɗauko ƙwayan masara ɗaya za ka shuka a gona a ƙwayan masara ƙwaya ɗayan nan a ciki akwai man gyaɗa akwai mai akwai gari akwai gemu wannan uh, ciyawa gemu gemun nan akwai dusa akwai gari akwai totuwa akwai karmami ƙwayan masara ƙwaya ɗaya a ciki duka ake fitar da wannan ko ba haka bane ne to sai yi ce masa a cikin maniyin nan ana fitar da maniyin namiji ana fitar da wato gashi da jijiyoyi da tsatso tsatso a cikin maniyin namiji abin da ake fitarwa da gashi da jijiya wato da jijiya da kuma tsatso tsatso shine wanda turawa suke kira genetic ku gane shine genetic wannan idan ana so mace ta haihu ana ta baba ɗanka ne ko ba ɗanka ba waɗansu matan irin mata masu zina waɗansu idan an je an gwada genetic ɗin ana samun 100% ko 80% ko 70% wani kuma a samu wani ana samu ne sai kaga an samu kashi 40 ko 30 ba naka ba ba na uban ba to na ina na waye Shi ne matsala laifi ne mace ta yi zina kafin ta yi aure sai ya yi wata uku kafin wato mani ya goge a cikin mahaifanta idan ba a goge ba inda za a je a yi genetic a gwada to za a ga ɗan bai kama da uban ba koda ya ɗan shi ne koda shi ya yi ɗan ne ya haifar mana ya haihu saboda maniyi ya gurɓata da tsohon wancan mani kuma bata tsaya ta kai wata uku ba ta yi aure kaga maniyi ya gurɓata an samu gurɓatan nasaba kun gane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sai ya ce ana ɗiban wato ƙashi na farko a jikin uba kenan ƙashi ɗaya jijiya biyu tsatso shine genetic ɗin da ake yi na turawa wannan abin da ake ɗibawa a jikin uba a maniyin uba abin da ake ɗibawa sai shi mutumin ya ce to me ake ɗibawa a maniyin mace ya ce maniyin mace ana ɗiban nama da jini da gashi kun gane sai da ya gama faɗa ma wannan mutumin sai mutumin ya ce ma manzan Allah sadakata ka faɗi gaskiya